bisa ƙa'idar ayar doka mai lamba 221 da kundin tsarin shari'a ya ambata taka ƙa'idar dokar da sirin binciken shari'a ko sirrin bincike na kiwon lafiya ya tana da hukuncin biyan diya jika 100 zuwa jika 200 na kuɗin sefa biye da zaman gidan yari na wata ɗaya ko wata biyu wanda suka taka dokar rufe sirrin a wasu rasa daban su ma suna kan shafin da shari'a za ta iya hukunta su. L'article 221 du Code pénal Mataki na 221 na kotun hukunta laifuffuka ya shahi manyan likitoci, ungozomai da malaman jiya wato kiyaye sirrin mutumin da za a bayyana mishi damuwar shi kamar juju, jandarmomi wanda a cikin aikin nasu a lokacin da suke gudanar da bincike sukan ji wasu bayyanai na jama'a na sirri. Misali, kaje mutum ya je asibiti duba lafiyar shi sai likita ya gano cewar yana da cutar kanjamau. Masu shari'a ba su da ikon su bayyana ma 'yan jarida wasu batutuwa da suka shahi jama'a ko kuma su rinka wa a lokacin da suke zama hira a fada. pour raconter la vie des gens. Shin haka na nihin cewar ba su da ikon su yi maganar ko kuma su bayyana sunan mutumin Ko alama ba su da wannan ikon. Idan kuma suka yi toha za su fuskanci zaman kurkuku na watanni biyu zuwa shekara ɗaya tare da biyan diya na jika ɗari ko ɗari biyu. Abin da ba a rasa ba lokacin da kotu ke gudanar da bincike kan ta'addanci ko kuma kan halitta kudaden haram. Juju na iya aikawa shugaban bankin wasiƙa ta cewar yana buƙatar bayyanai kan akwant ɗin wani. Abin riƙewa a nan shine likita kaɗai ke da ikon bayyana sirrin ku ba tare da amincewar kotu ba misali lokacin da mace ta zubar da ciki da gangan bayan likita ya yi bincike ya tabbatar da hakan to yana iya tuntuɓar hukumomi ba tare da wani shakku ba. Shin ko suna iya ɗaukan zancen ko kuma su ce wane ne saboda doka ta hana a zub da ciki da gangan wani hanyoyi ya kamata a bi. non seulement parce que l'avortement doka ta hana a zubar da ciki da gangan kuma ta wani bangare akwai alamun cewa da akwai hannun wasu a cikin wannan aikin ko da yake yana iya kyalewa da ya shiru da bakin shi doka bata ba shi wannan ikon bayyanawa ba amma kuma yana iya cewa wannan sirri ne tsakanin shi da mace